assalamu alaikum ina son ƙara gaya muku ku ku sani mu muna da abin yi kuma muna da sana'a yi ina son gaya muku mu sanata barau jibrin maliya mun ɗauke cewa ɗan uwa uba kuma wallahi za mu yi saboda ina son iyayenmu ina son mu muna da abin yanzu wannan da na cire ba ba shi iban ba amma ina da abin yi kuma da kuɗi na da lokaci na billahi azim ga dala 800 ko da lokaci na nake nake fitarwa domin in taimake shi kuma shi ma san daraja ta in ne kuskure ina ba ni shawara amma masu manyan riguna muna so mu ƙara gaya muku masu so a ɗebi kuɗaɗen mu na talaka masu zaɓa su a baku kuna zuwa can kuna zagin sa billahi la ilaha illa na rantse da girman Allah ya musa kafa wando ɗaya mu da ku daga nan har Februarin shekara ta 2027 muna tare da sanata Barodi Dubur kuma ba za mu bashi ba in so kuke yi buri kuke yi mu yi taware mu da ku mu kawo abin da muke so a yi mana ku ku ce wai ba kwa so ko ba kwa sa a kyautata mutane naku da kuke zuwa kuna proposal kuna yahu a taron sanata barau jibir male shine burin ku to billahi la ilaha illa mu sanata barau jibir male da dauke mu mutane mun daukan mutane mun daukan mutum kuma mun san adali ne shi wallahi bai da matsala ko kadan ku ne masu matsala masu manyan riguna masu katin zam'iya guda biyu kuma ku ne wa'anda ba kwa kaunar mu ba kwa kaunar mutanensa ba kwa kaunar yan Kano ta Arewa mu kuma yan Kano ta Arewa wallahi muna son tana ta baro jibir mala dan mai kaunan mu ne ku je can da manyan rigunan ku ku tafi ku ci gaba da mu muna da abin yi wallahi ko bana siya ta sanar da baro jibir mala ina samun abin da zan ci isha ka gani dala 800 zuwa 700 dala dubu ɗaya ina same ta a kowane lokaci duk wata ni sanata baro jibuna zan iya kashe masa kuɗi kashe lokaci na kashe duk abin da yake saboda mai ƙaunata ne ina son ƙara gami biyu careful